ahalil arzi ya kharuju ilaina tajiran fa yuslima wa ma'ahu malu limaulahu ayu khammas ai kunji wannan bawa ne na abokan fada wanda bawa idan aka yarda da shi aka ba shi dukiya ya je ya juya ta ya kawo ta wannan bawa na kafirai ne amintaccensu ya zo ya shigo cikinmu al'umman musulmai a matsayin fasauci ba a goye ba a sarari shi ga matsayinsa da daga garin da yake amma kasuwanci ya kawo shi fa salimu sai ya musulunta wa ma'ahu manu, kuma da dukiya tare da shi wulahu shin wannan dukiya ta tun da musulunta ya rike dukiyar gidan shi za a kafa ta biyar a ba wa gwamnati kashi ta shi kuma lamarinsa da sauran kashi hudu ko ba za a kafa ta ba shi ne matsalar wancan an san dai wancan gashi gashi ina jin ko shi ne ya sa eh, wato an na da yake sun karanta tarihin al'ummar musulmai wannan musta'aniruna da suka zo suke mallaka mu galiban yansu yan lekin asiri sun fi yawa yan kasu hmm? ban ji ba yan kasuwa yan lekin asiri sun fi yawa yan kasuwa a wancan gwamnati saboda sun san za ka yi ta wani ɗan kasuwa ne ba ga kuwa shi an riga an yarda da shi ba ruwan shi da gwamnati ba ruwan shi da neman mulki shi kuɗi ke da ba su ko da suka tashi ka turo yan kasuwan su kulle ƴan asiri ne ana tsannan kwandaloli suke tattarawa alhaji suna ta neman sirriyar sarakuna dole sirri da sarakuna sun kashe shi wani ba zai yi ba sai an yi kaza wani ba zai karye ba sai an yi kaza wani ba zai karye ba sai an yi kaza wani ya kuma tura karanta komai suka tuna su yan kasuwa ne da ruwansu da kowa sai suka sa rigunan yan kasuwa sun da kafiri haƙƙi ma abokin faɗa mai kan zo kasan musulmai zai kasuwanci ce ni da shi ɗan kasuwa ne ba mutu tun da ba a tsaya da ɗan kasuwa ba ruwan mayaka da ɗan kasuwa kamar yadda ba ruwansu da manomi kada kuke gwamnati da gwamnati ke fara sai dai in suka yi fara a gonanka sun ka shiga uku sai sun maka gurgu da gona sai ka tsere daidai yayin da za su gama kasan gonan ka su ma ba su saboda ka ya kawo su ba kama na goye wani abu da magana ta kafa ganewa ga tafi fi abdin halil harbi يخرج إليك حاجرا فيسلم ومعه مال لمبلغ يخمص هذا المال هذا هو الباب قلت رأيت بني لاباني لو أن عبد لرجل دادي أفاموني باوا قولي متون من أهل الحرب دخل إلينا يشغو منا مو مسلمي بأمان يدو سي لذا شي يقلي لي شي مسلم شي أشي شي نتاني جادو كير كافرين عنه ومعه دلجي لمولاه أيكون ذا زي زموعه فيغض فانظر حسن لنسى ضعواني ويكون المال له وانا الدوكية تاربتاش في قول مالك اكي بكرتا تنبشيني يكي بقين كسكي اللي ورّا قال فراه للأبد وانا ضعوا يا رب دوكي انا دسكي انا فتاربتاش wala a fihi khumsan ina ganin ba za a kasa ta biyar ba a bawa gwamnati kashi daya walaisa al ba a cire khumsi illa fi ma jefa alaihi sai dukiyar da aka yi kafin a sarke ta wannan ku ba ya faɗa ba يا زما تا اي يا زما تا سندوك يا ام سندوك يا زما تا يا هيا كم ابي شامين بابي ولا يا زما تا قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحابه وأصحاب له بأيلة يا فوق الشيد أبو كنفع أيلة جريني أيلة فشربوا خمرا فكشا جيا فكشا جيا حتى فتوا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المدير شيما مدير الوقت لا يوصلون تبر فقام إليهم الوغيرة فضحهم جميعا kafin su fargaji ya yayyanka su kuma a kaza ma kana lahum daga na ya kwashe duk abin da suke da shi min shay'i fasara bihi hatta qadima ala rasulillah يتهو أصحابه حاجة غورين النبي فأسلم المغيرة مغيرة يمسل أنت بادو ودفع المال إلى رسول الله قال الكدو كيا يباوع النبي وأكبره الخبر كيشي ما سقاب دي أوكو غاب دي أوكو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا la nuhammisu ma'adan ba ma fa dukiya kokai da ban da aka karfe ta sanya fasa sata ba ta zama dukiyan gwamnati ba ta zama faibu tsamanin yan shi'a ku wanda suka dinga ɗiban dukiyar mutane da sunan sata su kwace na wannan suna fai'u ne fai'u ne ba ta zama fai'u dukiyar sata ba ta zama fai'u hadda za a kafa biyar a ɗauye a ba wa gwamnati ɗaya shi kuma a nan shi yanzu dai dukiyar ka haɗa ka ciki hmm. Mene ne haɗin kai? Mhm. Me gaba? Mala adin lafafan? Ah, inna لأن لا نحمس مالا أكيد غصبا بيش جو ما في معنى أما مو أقل آه، نهر دي عيدة يتن وترك رسول الله صلى الله عليه آه، إيه، ذلك المكر في يد المديرة بن شعوة نجا وشيخ أبو ابن وعب